Thank Elect, here present. The Honorable National Commissioner, Professor Abdullahi Ezuru, who is the supervising commissioner for Kano, Jigawa, and Kasina. The resident Honorable National Commissioner, I am the of State Ambassador Zamboye MNI. Members of INEC management team here are present. The ISIS members here are present. Invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Uh, I would like to finally, finally. governor-elect

Lawyer Abba Kabir Yusuf. Thank you, sir. Sir, I would like you to stay here. I would like you to stay here. Excellency, I would like you to stay here. I want to give you microphone to say remarks on behalf of all elected members. On behalf, we'll try, we'll try. When you go down, we'll try. We'll try. He's going to pay remarks on behalf of all elected members. Thank you. Can we have a silence, please? Don't have a silence. So, like to بسم الله الرحمن الرحيم Ika dai protocol sha baya. Muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan babbar rana kuma rana ta tarihi wacce a yau cikin ikon Allah ga shi shugabanni na hukumar zaɓe sun tara ma wannan fon domin ba mu takaddunmu na shaida wanda yake nuna cewa mu ne zaɓaɓɓun wakilan al'ummar jihar musamman ni da mataimakina wanda a yau aka tabbatar da ni a gwamnan jihar Kano zaɓaɓɓe shi kuma a cikin sa na mataimakin gwamna sannan 'yan uwanmu abokan aikinmu wanda da su za mu aiki kuma cikin ikon Allah tare za mu haɗa kai mu fito da Kano daga ƙanke da ciki. Waɗanda aka zaɓa za su kuci ƙananan hukumomi a majalisar wannan jami'a. Ina so na yi amfani da wannan dama na gode wa al'ummar kanmu musamman matasa maza da mata da dattijai waɗanda suka tsaya tsayin daka suka nuna mana ƙauna wacce wannan ƙauna mai tarin yawa wannan ƙauna ba yau a fara ta ba tun dubu biyu da goma sha tara al'ummar jihar Kano suke nuna mana muna gode musu kwarai da gaske muna kuma yi musu murna yau cikin ikon Allah abin da kuke so ya zo hannun kwayo muna tabbatar musu ko kaɗan ba za mu kauce daga abubuwan da muka yi musu musamman harka da muke ta magana farfaɗo da harkar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da muhalli da lafiya da ba da ruwan sha da dukkan fannoni da muke musa alƙawari har da cire iyali daga cikin harkar gwamnatin Allah ya kullum muna faɗa za mu yi gwamnati mai tsafta matan abba gida-gida ba za su shiga harkar gwamnati domin ba za su rantse da alkur'ani ba haka 'ya'yan abba gida gida ko 'ya'yan gwamna mataimakin gwamna ba za mu sa su a cikin harkar gwamnati ko abin da yake gaban mu shine mu fito da al'umma daga ƙangin da aka sa su na talauci ƙangi na rashin tarbiyya ƙangi na taɓarɓarewar harkar gwamnati ma'aikatan gwamnati 'yan fanshoni da sauran matasa mu tabbatar da cewa wannan karan in Allah ya yarda jami'an tsaro za ku sha mamaki domin za mu ba ku haɗin kan da ya kamata mu ba ku mu tabbatar da cewa lungu da saku kun shiga kun yi aikin ku da ya kamata waɗannan yara da suke shaye-shaye da waɗanda suke sace-sace da ƴan 'yan wa mutane wayoyi a kan hanya za mu kwashe su za mu gyara su za mu kuma fito da su mu tallafa musu mu ba su sana'o'i mu ba su jari domin in Allah da su ma su san mutane ne kuma harkar tsaro ta inganta a ja. Ina so in godewa su kansu 'yan ainihin waɗanda suka tsaya babu dare ba rana suka tabbatar an yi zaɓe wanda ya fi kowane zaɓe inganci a jihar kano muna wa duk wanda yake da hannu a wannan abu fatan jami'an tsaro mafi yawansu sun ba da gudunmawa sojoji police ss civil defense immigration kowa ya ba da gudunmawar da ya kamata bayar muna gode musu amma yana so na ɗan lokacin cewa shi jami'in tsaro uban kowa ne kuma an sa masa kaki ne domin ya tsaya ya tabbatar ya kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya a cikin da su. Ina ba da shawara jami'an tsaro su tsaya a inda su yi aiki na kare martaba ta ofisinsu da kare martabar al'umma ba ma na jihar Kano ba na Najeriya baki da. Tsoma baki a cikin harkar siyasa ba zai mana kyau ba. saboda haka mu abin da muke so za mu yi ƙoƙari mu hana irin wannan abin da ya faru a dubu biyu da ashirin da uku na yadda wasu jami'ai 'yan tsirarai ne wanda suka taimake mu sun fi yawa amma kowa ya sani akwai jami'an tsaron da suka shiga suka yi dumu kowa ya sani ba mu san jami'an tsaro al'ummar jihar kano su dinga gudun su kamar wasu waɗanda suke su ne ban in ce yanta da bayan amma ba ma son su shiga cikin harka irin wacce take ba ta mutunci ba tun da Allah ya ba yau mun yafe kowa kuma mu ma a yafe mu amma dai shawara yau gashi da abban da mataimakinsa da 'yan majalisa dukka ko kana bifi ko kana APC ko kana wani ne kai Allah ya zaba kuma kai Allah yake so kai lidin wannan constituency yau gashi muna ci. to ina kuma in gwamna ya zo ya kuma wani kamun suna mun ta cin na ba zan yi aiki da kai ba wani abu ba zai daidai ba dabla shi ma uba ne na kowa so yake yi a zauna lafiya a jiharsa so yake jiharsa ta bunƙasa so yake tattalin arziki ya daga mu dawo mu ne wannan kujera tamu ta biyu a faɗin najeriya ita muke fata mu dawo ita ina roƙon jami'an tsaro da girmamawa da biyayya a kan cewa ku zo mu haɗe ne yi wa al'umma ta Kano aiki. Titi an fara wurin yin shi mutum ne mai kwazo mutum ne mai son ci gaba ba mu san dalili ba da ci an ɗauke shi da shi. saboda haka duk abin da ya faru a kano wannan cp bai san da shi ba da sai je ya ba da masa wacce mun so a ce kano ya ba wannan ba amma muna fata za mu haɗa kai za mu ci gaba da yin aiki na alkhairi haka ina so ne amfani da wannan dama mu gaya wa shi mataimakin darakta janar na masu tsaro na riga aikin tamu farin muna gode mai musamman wasu daga cikin ku da suka ba mu gudunmawa kuma muna fata za a gode wa darakta janar saboda ya yi iya ƙoƙarinsa na tabbatar da cewa ya turo mutane na amma muna kira ga Allah da annabi a jami'in siyasa a zuwa yau ina so ne amfani da wannan dama na godewa dukkan malamanmu da sarakunanmu da 'yan kasuwarmu da masu ƙananan wato sana'o'i wanda suka ba da gudunmawa aka samu wannan kujera to muna tabbatar musu Allah ya za a samu sabuwar kanwa wacce za a samu haɗin kai a yi wa al'umma aiki yadda ya kamata ba zan tsaya a nan ba sai na gode wa mai girma jagora sanata rabi mutane da yawa ba san wannan dan tarihin ba ko kuma su san irin zuciyarsa na zafi da yake da shi akan su ya taimaka wa al'ummar Najeriya. Na fi kowa kusanci da shi a siyasa ne. Tun da kamar yin faɗa, na faɗa na yi masa biye ne biye ne ya ce na yi waye na yi waye har Allah ya kai ya zama kwamishinan ayyuka gidaje da su yi. Muka yi aiki wanda alhamdulillah al'umma suka gani suke. Muna gode masa saboda namijin ƙasa da ya dinga yi na ƙoƙarin haɗa kan al'ummar jihar kano na ƙoƙarin haɗa kan 'yan jam'iyyar NNPP na ma ƙoƙarin janyo waɗanda ba 'yan jam'iyyar NNPP ba domin a haɗa kai a aiki. Mun gode mun gode da gaske kuma muna tabbatar masa za mu yi amfani da kwakwalwarsa in Allah ya yarda domin irin experience da yake da shi a harkar gwamnati a harkar siyasa ba na jin akwai wanda zai ce zai guji wannan mutumin in dai yana son ci gaban jihar Kano da masa fatan alkhairi a duk abin da ya sa gaba Allah ya fito masa da abin da yake na alkhairi mu muna kiran dukkan yan mu su zo mu musamman shi wannan ɗan takara na jam'iyyar APC ga wani mun ji shi yana faɗa wa al'umma in bai samu ba zai yi haƙuri domin ya sani Allah ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma ba don wannan mutumin shi ne ya fice kowa ba da ba hoton da ya faɗa haka al'ummar jihar kano yana ta karanta a social media ya rage wannan mutunci ya fito ya sanar da al'umma ya karɓi wannan zafi na al'ummar jihar kano kuma ya taho a haɗa kai da shi a tallafa wa al'umma a fito da ita daga ɗangin da ta shiga na gode salamu alaikum Wari Musa for praise please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yusuf, shugaban cibiyar Alfa'ida Islamic Medicine. mun gode wa Allah ga irin samun waraka da ake yi a wannan cibiya domin ba da magunguna akan dukkanin cututtuka da suke damun al'umma cibiyar alfa'ida ta tanadi magani na musamman ga masu fama da ciwon hanta cutar hawan jini ciwon sikila cutar koda da ciwon olsa wato gyamban ciki wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar alfa'ida ce wacce take badawa ga masu fama da cutar hiv kuma su rabu da wannan cutar har abada insha Allah. Sannan ta shirya magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i ko matsalar rikicewar al'ada tare da matsala ta low sperm count wato karancin kwayoyin halitta na cikin mani. Ina mata masu fama da rikicewar al'ada ciwon mara mai tsanani da matsalar sanyi na infection. Insha Allahu idan ka karbi magani daga cibiyar alfa'ida za ka yi godiya ga Allah. Mun tanadi magunguna domin kona matsalar aljanu, iska, sihiri, sammu ko aiki aka yi maka muna warwarewa da izinin Allah. Ku garzaya cibiyar alfa'ida domin karɓan magani akan dukkanin larura da take damu. Ka karɓi magani akan farashi mai sauki, ka samu waraka da izinin Allah. ina magidanta masu fama da rauni na mazakuta kamar rashin ƙarfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta muna tura sakon magani a duk inda kuke a faɗin duniya bisa amana za ku iya ɗaukar namban mu na wasu domin ku yi mana magana za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar kano gadon kaya cikin shayi plaza saman beni shago mai namba 85 a jihar sokoto muna emia yahya road cikin wadata plaza saman beni a birnin maiduguri muna abba ganaram cibiyar alfa'ida ta shirya tsab domin ku